baki ce komai ba ban san me zan ce da kai ba yana da kyau na san alaƙar da take tsakaninki da koma waye tun yanzu saboda ina da wani hali da ya kamata ki sani wani irin hali kenan basira ina da tsananin kishi Ya rike tafi kowa sanin haka ke sa ma kafin na aure ta ba ta taɓa haɗa alaƙa ta da ta wani ba ni ma ai ban ce zan iya haɗa halakar ka da kowa ba to karki hakan domin duk lokacin da na ganki da wani matsayin masoyi za a samu gagarumar matsala insha Allah zan yi kokari zan kiyaye dukkan wani sharuɗanka ki dauka mana ba kiran ki ake ba eh na gani zan kira daga baya wane ne مرنگ مسئول ne baka san shi ba ina fatan dai ba masoyi ba a'a ba masoyi ba ya kamata ki kula domin akwai gaba mai tsanani a tsakanina da masoya abin da nake so insha Allah zan kiyaye ba za a samu matsala akan hakan ba good to ni zan zo na koma ko sai ki gaida umma shikenan za ta je ni ma a ga min da Dr. Hanifa kuma za ka tafi baka sha ruwan ba babu komai ban jima da shan ruwa ba karki damu muna gode ko karki manta ki gaida umma idan ta fita to za ta ji Allah ya tsare bye bye ina shago ko kana tsoron ka in je wani guri ne ba haka nake nufi ba gani ne tun da na barka har yanzu ba mu sake yin waya ba gashi yanzu mun yi ko baka kira ni ba zan kira ka ko kuma in zo gidanku ok ka gane ni um, dama so nake na sake baka hakuri. haƙuri na me kuma kar ka ɗauki kiran da ruma sa'u ta min da wata manufa yalla amma na manta da wata ruma sa'u na san baka manta ba abin yana ranka har yanzu daga gidansu nake na je na gargaɗe ta ne kar ta sake kula ni ko ta ce za ta kira ni a waya to ni yanzu duk wannan abubuwan da kake ban me ya shafe ni a ciki kawai dai ka je kai sabgoyin gaban ka kawai na gode kamar in baka fita ba an jima zan shigo shagon ba matsala sai ka zo ina ciki har ya tafi ne eh ya tafi shi kullum ba zai shigo ba sai dai ya ce ana gaishe ni ana gaishe ni wallahi watakila sauri yake amma ba haka kika je gaban shi ana kiran ki kina daga waya ba ko a'a mama ban daga waya ba kwata kwata a wajensa to kiki kiyaye domin alhaji salisu yana da kishi domin yar uwanki har ta bar gaban shi bai taba sanin tana a gida tana da wani saurayi ba in Allah ya ta mama to ki kiyaye domin in ba haka ba za ku fara samun matsala tun kan ki je gidan zan shiga cikin to shikenan ni ma barin je kicin Hello? Ka yi haƙuri, ka kira na inda ban da halin ɗauka. Kina ina ne yanzu? Ina gida mana. To amma kina gida kika kasa daga waya na? Ba haka bane. Alhaji Salisu ne yanzu. Ke har ya fara zuwa zance kina? Eh ya fara. Yau shine zuwan sa na biyu. Amma duk da haka bai kamata in kira ki kike daga waya na ba. Ba haka bane. Yana da zafi ne sosai. Idan na dauka wallahi zai iya tada hankalinsa. Ok tun ba abin ba yanzu har yana so ya raba ni da ke. Ba haka nake nufi ba. Idan ina tare da shi babu yadda za a yi iya daga wayarka. dan na san zai iya tayar min da hankali har mama ma ta ji aiko gaskiya dora ma kansa aiki don wallahi bai isa ya raba ni da ke ba gaskiya ne ai ba zai iya raba mu da kai ba amma ƙawaiki tana ƙoƙari akan maganan nan da muka yi kuwa idan tana nan akan zainab amma kai me ka gani gani ne ne har yanzu zainab bata daina son yalla ba muna magana sannan kuma idan ta yana kai idan kuma ta ga abin da ba shi ne ba na sani duk inda take sai ta nemo ta kamata dai ya yi magana ta gaskiya ah, ta yi duk abin da za ta yi don ta ga ta raba su kwata-kwata ke inda halima ta ya same ta ta yi mata duka in dai wannan ne akan mijinta ba sai an ba ta shawara ba kai dai kawai idan ka ga wani abu kawai ka kira ni ki ba matsala ba matsala ai ni kaina ina so in ga abin yayi muje wai mene maka ne kamal me yasa kake kokari dole sai ka sa wanda yake so na ya dina wannan wace iriyar kiyayya ce waye wanda yake san naki ka fi kowa sanin koma waye tunda kai kake kokarin raba ni da shi nasir yana da wanda yake so dan haka kawai kina was kina bata lokacin ki ne a kansa idan ka san bata wa kaina lokaci nake ka bar ni mana ka bar ni in ci gaba da mu'amala da shi me yasa kake kokari dole sai ka raba ni da shi ni ba na ce Nasir ya rabu da ke bane amma na gaya mashi matukar zai mu'amala da ke ni kuma wallahi zan rabu da shi bai kamata ka rabu da ni ba kuma ka hana wasu su kulla alaka da ni ba me yasa tun farko ka san kana so na kuma ka rabu da ni na rabu da ke ne saboda na ga tafiya ta da taki ba za ta zo ɗaya ba kina da son zuciya da zarmiya to inda ka san tafiya ta da kai ba za ta zo ɗaya ba ka bar ni wanda tafiya ta da su za su zo ɗaya su kula ni mana ya jikin naki da sauki amma wa ya faɗa miki ban da lafiya ina ruwanki tunda ke baki faɗa min ba ai kenan ina ruwanki da wanda ya faɗa min hakan ya nuna miki na kuna yawan haɗuwa da jami to ko dai ya ɗauke ki aiki ne aikin me zai ɗauke ni aikin nemo labari na mana da kuma halin da nake ciki ai jabir ya fi ni kusa da ke saboda kafin in san wani abu akan ki ya riga ni sani amma kuma duk da hakan shine yake neman ki akai akai domin ya zo wani labarin da ya shafe ni abin da yake son ji nake faɗa masa shi yasa ko da yaushe yake son mu haɗu menene abin da yake son ji albishir na auren ki mana to tunda ke zaki aure da ni ai sai ki bashi ne ko a'a ba ni zan aurar da ke ba amma kuma insha Allah ke ce matarsa amma dai wallahi kin cika tara a ka to shikenan idan bai same ni ba sai in ga yadda zaki da shi Ba bi yadda zan yi da shi insha Allah ma ke ce matar shi Tana shi ke so ba, ai dole za bar haka. Ni dai ina rita shi da addu'a ke ce, dai matar shi. Assalamu alaikum. Kamal, ina ka shiga ne tun zai ina kiran ka baka ɗauka, kana ina ne? Ina gidan Yaya Sadam. Ha, Yaya Sadam kuma? Me kai ka gidan Yaya Sadam? Tun da nake zuwa gidan ka taɓa tuhuma ta me ya kawo ni? Sai yau? Kamal, na sa abin da ya kai ka gidan Yaya Sadam. Ka je ne kana ƙoƙarin ka faɗa masa sirrin da muke ɓoyewa ko? Abin da kake tunani ba shi zan gaya masa ba. To me za ka faɗa masa? Idan na tafi, na san zai kira ka da gaugawa. sannan za ka ji abin da na faɗa masa kamal ba daidai ba ne ba duk lokacin da ranka ya ɓace ka yi amfani da abin da yake sirri na ne domin ka jefa ni cikin wani matsala sirrin da baka so a sani ba shi zan faɗa masa ba ka san na yi maka alkawari ba zan taɓa faɗa ma kowa ba to idan dai ba shi za ka faɗa masa ba me ya kai ka gidansa nasir ka san me nake so da kai already kayi abubuwa da yawa wa'inda kake ganin su suka dace da kai ni ma yanzu ka banni na yi abin da ya dace da ni kamal kamal ka gama warke ina gama to um, kana mun bayani game da ita wannan yarinyar wadda Nasir yake so shi eh. ka gano take nan asadan bayan mun bayan mun gama makaranta so ta koma garin su inda ma na samu labari ta yi aure an ta yi aure kuma hamma ta haihu yanzu tana da ɗa ta yi aure wata aura wani ɗan uwanta ne ta aura yanzu haka ma sun haihu suna da ɗa guda ɗaya kuma ya sadam tana son mijinta sosai shi ma yana santa gaskiya wannan labarin da ka zama da shi ban ji daɗinsa ba ko kaɗan ko kaɗan ban ji daɗin labarin nan ba yanzu menene mafita akan wannan al'amarin na nasir tun da yarinyar ta yi aure kuma mijinta suna zaune lafiya to gaskiya dai ni mafita ɗaya ce nake gani ya sadam kawai ka same shi ka zaunar da shi ka ba shi haƙuri so idan ka ba shi haƙuri a aura mashi minat ya eh, sadam idan aka aura mashi minat na san da yanzu baya santa amma nan gaba insha Allah in suna zaune wataƙila ya fara santa a ransa ba damuwa zan zaune da shi zan lallashe shi akan maganar minat duk da dai kamar da ka faɗa ba lallai ba ne na so amma ka san a hankali in wata sabuwar soyayya ta zo tana iya kore tunanin waccan soyayya ta da gaskiya ne wannan ita kaɗai ce hanyar da nake ganin za mu bi mu taimake shi ba damuwa za ka iya komawa shago idan wani abu ya taso zan neme ka na gode salam na baka lafiya to na gode ka san me ka aikata kuwa dan kana son ka huce haushinka ka shi yasa ka zo kake kokarin lalata alaƙar da take tsakanin da dan uwana abinda na faɗa ma dan uwanka ba nayi bane dan in lalata alaƙar ka da shi to me kake nufi da haka na zo na faɗa mashi ne kawai yarinyar da kake so already mijinta ba zai iya rabuwa da ita ba kuma ita ma ba za ta iya rabuwa da mijinta ba kai kai haƙuri su zaɓa wadda suka laɓa maka aura kamar me yasa ka zo kai masa wannan ƙarya yanzu idan suka tilasta ni na aure minat kai me ribanka riba ta biyu riba ta farko za ka rabu da rumasa'u dolanka kuma ita ma dole ta haƙura ta ƙyale ka riba ta kuma ta biyu shine zan wanke zargin da ya yaya sadam yake mani mun haɗu da ni da kai muna mashi rufa rufa to kai babban kuskure ka domin yanzu haka shirye nake do in je in faɗa masa duk ƙaryar da ka zo kai masa ka shiga ka je ka gaya masa idan ka gaya masa yanzu ne ma zai tuhume ka akan ka san ma wacce kake so kenan kake ɓoye mashi ka je ka same shi yana nan yana jiran ka zai tuhume ka gaskiya in dai har abin da kamala ya faɗa gaskiya ne to bai kamata nasir ya zauna yana wahalar da kanshi na bata ma kansa lokaci akan matar da ta riga ta yi aure ba to ni ma dai abin da na gani kenan shi yasa nake gani ya kamata a ce mun zo mun sashi a gaba mun tilasta mishi sai ya karbi minat minat kuma a minat ni na fi sanya auri minat amma shi na lura hankalinsa ya fi karkata akan mamilos ni ma gaskiya na fi sanya auri minat saboda ta fi son shi assalamu alaikum amin alaikum salam yeah. na'am lafiya lau nasir dama yanzu rike maganar ka eh, ina sauraron ka ka zo okay ganiya lafiya ne ko eto eh eh, gaskiya ina so maka magana ne akan yarinyar da kake so na gama samun duk labarin da nake bukata akan yarinyar nan a ina kuma ya an gaya min cewa yarinyar nan ta yi aure sannan kuma mijinta da ta aura yana santa so kaga magana yanzu ka tsaya kana kwallafa ranka kana wani takura kanka akan ta bai taso ba yaya ina jin ka san mutane suna da shiga abin da bai shafe su ba ba mamaki ma wannan bai san komai a kai ba kawai ya ya faɗa maka ne abin da zuciyarsa ke so dan ya san zaka yadda nasir ba so nake mi jayayya akan wannan magana ba ka gani yanzu abin da za a yi ka kwanta da hankalinka ka fita daga yarinyar nan daga zuciyarka ka mai da hankalinka kan minat ka je ka sami minat ku daidaita kawai ka aure ta minat za ta maye ma gurbin wannan yarinyar halas better idan fa kika ji an ce sai yau ka tuna ko kuma ka tuna abin da ka manta ne ni ban manta da ke ba a koda yaushe kina cikin zuciyata kina cikin tunanina kina cikin kowane irin abu da nake aikatawa kuma ta ina kika taba ganin mutum ya manta da gangan jikinsa to amma dai ai gashi nan yanzu an fara akan mu ko ko kadan ba ka bane ba ko da a ce ba na ganin ki a zahiri idan wana ba sa ganin ki ina ganin ki da idan zuciya kina cikin tunanina kina cikin kowane irin al'amuran da nake a farke nake ko a kwance nake ko yaushe kina zuciyata Hmm. wai kwanan ka nawa rabon ka da ka zo waje na <laughs> ai gashi yanzu na kuma dai kwana wani ban zo ba yanzu gashi na tunda kin san cewa ko da ban zo ba ina tare da a ina Ita ce sannu. kamar ba ki gane na ko? ban gane ka ba ni ne mijin yi kawarki wacce ta rasu kuna zuwa gidana ke da basira har kin mance? ok na tuna na gajiya ya aiki lafiya kalu alhamdulillah baki zo kin mana ta asiya ba ko baki san ya ta ku Allah mata rasuwa ba Allah sarki na sani wala bana gari ne jiya jiyan na nada amma na kira basira na ce ta muku ta asiya kafin in zo ok ba damuwa ba kuma in ce dai basirar ta faɗa miki cewa ita za ta koma ɗakin yayata ta ko wallahi ba ta faɗa min ba to ita za ta koma in sha Allah abin da muke tsare kenan Allah ya kai mu lokaci Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa a yi da mu amin amin mm. na kuma san ke ce babbar kawarta insha Allah kam saboda haka sai ki mata faɗa ki ja kunnanta ta riƙe alƙawari insha Allah babu matsala zan mata faɗa zan same ta za mu yi magana amma ya kamata a ce ina da nomban ka yadda da ta yi ba daidai ba zan maza maza in garzaya in same ta ba da mu hakan yayi ko hmm. haka ne to ban lambo ba ni wai taki sai in sa miki lamba ko okay hmm, Ni wato gashi. Okay. Wannan ne nomba? Eh. To ba matsala. ta yanzu ba damuwa sai kin ji ni ko na ji ki za a ce ba matsala sai mun yi magana na gode sai lokaci da Kawo baban Hanifa, me zai sa ka karɓi lambarta don Allah don annabi ka goge. amma me sa kuka bata na ga da baki da wata kawa da tafi fita. bata da mutunci ne ni kawai don girman allah kawai ka goge lambarta ko ta kira ka makar da ka ɗauka kin ga karki da ban san bakwa tare da ita ba zan goge lamba kin ji ko da gaske za ka goge zan goge shikenan burin masoyiya burin masoyi burin masoyi burin masoyiya oh, burin masoyi Rumasa, me ya kawo ki gurina? na zo ne in baka wani labari saboda na san kana bukata babu wani labari da zan ji daga kare ki dan ba ni da time din sauraron shirme a gunki ba shirme ba ne labarin alhaji salis na zo in baka wannan marar haƙurin sannan yana da matukar kishi zai iya yin komai akan kishin matarsa to me shafe ni da wannan abin da zaki ke faɗa kawai idan baki da wani abin arziki da zaki ga mun ki fita ki ban shago shagona alhaji salis shine wanda zai auri basira kuma na san kana son ta har yanzu kuma kuna haɗuwa da ita a ɓoye ina da numban alhaji salis na zo in baka labarin shi sannan shi ma yanzu nan zan kira shi in bashi labarinka saboda yana da kyau kusan juna.